وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشرنق ونوة ميدرجان رمضان ashirin inda aka fito an nisa inda aka dosa an kusa mu daga zage dantse wajen bauta ga Allah Allah ka sa mu muwafaka da lailatul qadr cikin ɗa'a. a yi ƙoƙari domin akan yi sanyi in tafiya ta nisa a'a annabi shi dan mara yake yi in goman karshe ya zo Allah ka datar da mu muna wannan masallaci na albarkawa mai albarka muna ci gaba da tafsiri cikin suratul saba mun karanta aya goma ba mu fassara ba za mu koma kanta a karanta mana mu ci gaba da bayani Allah kai mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألمنا له الحديد بسم الله الرحمن الرحيم يو ayoyi sun zo a kan ƙisar ɗaya daga cikin annabawan Allah shi ne annabin Allah Dawud عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم داود عليه السلام الله تعالى يناتي ولقد آتينا داود منا فضلا حقيقة من بي النبي داود دقا وجمه فلا لا Allahu akbar Allah yake daga gare mu ata'un din daga wajenmu ne minna don a girmama al'amarin samu da kanmu daga wajenmu kuma aka kawo fadla na kara lita'azimu sha'aniha annabi dawud alaihi salam yana da abubuwa muhimmai wanda ya bambanta da wasu annabawa daga ciki Allah ya ba shi alquwa fil ibada wato yana da ƙarfin zuciyar dagewa wajen bauta ga Allah shi ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin azumi siyamu dawud kana yasumu yawma wa yaftiru yawma annabi dawud alaihi salam yakan azinci ni daya yini daya ya huta a haka ya tafiyar da rayuwarsa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mafi azumi azumin afwan ficin sallah sallan dawud كان ينام نصف laili wa yaqumu وينام wa yanamu صحيح hadisi sahihi buhari da ruwaito shi babban mutum ne annabi habbuga misali da shi yake wajen ba wanda ya iya sai da sallah kamar sa, da wa'azini yadda ya dace kamarsa ya ce a yi koyi da shi cikin bai wanda Allah ya yi masa na biyu Allah ya ba shi adalci da hikima wajen hukunci aslil hikam ta'ala yake washadadna huwa wa na huli hikmata wa faslal hikam? mun karfafa mulkin annabi Dawud alaihi salam mun ba shi hikima ta sanin shari'a da bayani dalla-dalla a hukunci kowa ya gamsu kamar yadda ya zo cikin surata sa'ad sannan ga wani abu mai ban sha'awa mana Allah ya ba shi zaƙin murya zaƙin murya in yana karanta zabura ko maƙiyi sai ya tsaya ya ji saboda ya iya Ya sa kuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga Abu Musa al-Ash'ari amma Allah ya baka zaƙin murya irin na Ali Dawud ya ji yana karatu ne a daddare yana kira wannan ya yi masa daɗi ya ce da na san kana jina. Hmm. da na rera maka ƙur'ani rerawa saboda daɗin muryarsa in annabi dawud yana tasbihi duwatsu da tsuntsaye gaba ɗaya koyi da shi suke inna sahannar jibala ma'ahu yi saddihi na bil'ashi wal ishraq والطير محشورة كل له أواب annabi dawud kenan na hudu Allah ya ba shi ƙarfi da lafiya shuja'un la yushaqqu lahu al-gubar shi yasa kaga lokacin da aka gwabza a babban ma'arika wanda aka yi nemi a gama da addinin Allah a wancan gari ƙarƙashin wani ƙaton ƙarne jaluta kamar yadda alkur'ani ya gaya mana cikin suratul Bakara. sai dai da yake da ƙarfin Allah fa muhun bi iznillah wa ƙatala Dawudu, jaluta babban ma madugu jagora wanda ya kashe wannan anne jaluta shi ne dawud sannan wani baiwa da aka yi masa duk waɗannan abubuwa da annabci da manzanci ba shi da girman kai makeri ne makeri ne yana kera silike wa allamnahu san'ata labusin lakum litofinakum fi ba'sikum kai yanzu ka ce ba za ka yi sana'a ba kana so ka ci banza ka yi hankali kakka zama ɗanta kuma Allah ya saukar mashi da zabuwa ku annabi ne a manzo wa dawuda zabura sannan Allah ya sa masa ƙasƙantar da kai ga ubangijinsa mai yawan tuba ne mai yawan komawa ga Allah ne dubi sanda ya samu dan matsala wajen hasmani din nan a kamce da ya gane ya yi gaggawan ba da hukunci fasta gafara abbahu وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب هذا هو داود الذي سنقص لكم قصته كما قصها القرآن لقد آتينا داود منا فضلا Ya Jibalu جبال أوبي معه والطير Allah ya ce duwatsu da tsuntsaye ansa tasbihin da yake ku yi tare da shi Allahu akbar wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum kullum kad alima salatu kad alima salatu wa tasbiha subhanahu wa ta'ala yace wa alanna lahul hadid kuma muka sauƙaƙe masa bakin ƙarfe makeri ne ko yadda ka san za a ɗebi kamu a yi abin da ake so da shi a faɗaɗa ko a kausirara ko a mutuka ya mai da ƙarfe ba tare da an sa a wuta ba kamar igiyar da ake tufkawa yana lankwasa shi yadda yake so yadda za ka ɗauki zare ka tukka igiya ko ka ɗauki rama ka tukka igiya haka komin mulmulewan ƙarfe zai lallan shi ya cika shi yadda yake so iba ƙasa min Allah ni wal fadli wal ni wal haka Allah ya yadda kuma ya hori masa kuma ya ci gaba da sana'a yana cin abinci da sana'an tsira. amma mun ku dubi halin da muke ciki kamar yadda na so soma shimfiɗa jiya sai ka ga sun kume magidanci ya ce ai ba sana'a na rantse da Allah kuma ba zan kafara ba don gaskiya na faɗi akwai mutane da yawa tun da aka sallame su daga aiki a jihan nan kawai sai dai ya shirgin a gadon matarsa ka ji kunya wallahi na ce wallahi ka ji kunya ta zama kusan gurin shaye ɗan gidan labo. Allah ya kiyashe mu da girman ka. tsohuwa ka cishe ka wallahi ka ji kunya shekarunka ba su kai matsayin da za ka ce ka kwaɓe ba kana da lafiyan ka Allah ya baka ka kwanta wai an kore ka a aiki ga dako ga noma ga leburanci iri-iri ka ki tashi ka yi kana kwana da takaici kana falkawa da nadama ka zama talasuru har cuta ta shige ka baka motsa jikinka kullum matarka tana kwamfilan da 'ya'yanka ƙato a ɗaki kana ɓata mata shimfiɗa bai yi ba wallahi bai yi ba صلوا وصوموا واصنعوا أو ازرعوا إن الصلاة وحدها لا تنفع المسلم الحق يصلي فرضه ويحمل الفاس ويسقي ذرعه يجمع بين الشغل والعبادة ليكفل الله له السعادة أي مسلمين قسيه ba a tishi iya sallah ba ba a tishi iya azumi ba duk fage na bautan Allah ba a tsere mashi ba kuma yana da sana'a yana da sana'a ko kuma yana noma malamai suka ce ka tsaya sallah ka tsare ba ka da sana'a ba ka da kama sayar ba zai amfane ka ba amshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur Allah ya ce mu shiga duniya sako lungu lungu alkhairai na nan falalan Allah na nan mu je mi ci arzikin da Allah ya shimfida halalan tayyiba sani duk in aka gama za mu koma zuwa gare shi ne إذا نوتي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع من التجارة هنا وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون هذا هو تعاليم الإسلام وتربيته الطيبة wannan shine tarbiyyar musulunci shine koyarwa musulunci ku hatta ranar juma'a aka ce in an kira sallah ku rufe kantunanku da shagunanku ku nade kayan kasuwancinku ku zo ku yi sallah in an gama sallah ku sake yaduwa cikin gari cikin duniya wabta gomin fadlillah amma wajen kasuwancin laha kasira wajen ayyukan laha kasira ayi kaman yadda Allah ya ce shine afdaluz zikri kaman yadda Umar bin Abdul Aziz Allah ya ji kansa yake cewa afdalu zikrullah zikrullahi inda amrihi wa nahyihi ambatan Allah da ya fi kowanne a wajen Allah shine sanda Allah ya ce kai ko ba ka yi kana tunawa kai maza maza ka aikata idan ka je ga dangadan gaba za ka yi barna sai ka tuna Allah ya hana ka ja jikinka ba ambatan Allah da ya kai wannan saboda haka jama'an musulmi a noma a kasuwanci a koyi sana'a kafinta ko birkila ko lebura ko dako ciyawa yanzu ya zama dukiya da za ka je daji ka yayo busasshen za yi mamakin abin da za ka samu in kawo babban kaya saboda haka ga ayyuka nan da yawa me ake da mai girman kai rawanin tsiya الكبرياء لربنا صفة له مخصوصة فتجنبتها واتقي صفة الله شيني الكبير المتعال in ka ɗauka ka naɗa kanka a duniya ka sha wuya a lahira ka sha azaba dawud alaihi salam wa alanna نعم سابقات وكثير الصرف واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير الله أكبر أن اعمل سابقات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير idan Allah ya baka wata ni'ima to yana da manufa a kan ni'imar da aka baka manufar da Allah yake nufi da ni'imar da ya baka to kai amfani da ita tanan an baka kuɗi ana nufin ka taimaki talakawa ka nemaki marayu ka taimaki mabukata ka gina masallatai ka gina makarantu fi sabilillah mashru'atil khairiyya kullaha idan kana yi shine ma'anar da Allah ya baka kuɗi in an baka mulki ana nufin ka zama uba ga kowa makiyi da masoyi ka adalci kowa ya gamsu muna da shugaba adali mai kawo haƙƙi ga mai haƙƙi ba mai kyake ya danne ya buɗe babban aljihun shi ya zuba haƙƙin talakawa ba to shine wannan ayar kuke gaya mana ya dawo mun sauwake maka sarrafa bakin ƙarfi da farin me yasa a ni'imal sabigati domin ka ƙera sulke mai inganci sulke riga na yaƙi ne akan yi ta 'yar falmara haka in ka san falmara. haka ake saƙa ƙarafuna datsan datsan datsan datsan da 'yan huje-huje ƙanana in an halbo kyauro ko kibiya maimakon ta cake ka sai ƙarfen ya haɗe sai ya ciki karta ba zai kai ga fata babalantana tsoka ko kashin jikinka wannan kuma wani ni'ima ce da ilimi da Allah ya sanar da annabi Dawud shi ya soma yin sulken yaƙi don mujahidi ne yanzu ko ɗazu muke cewa waƙatala Dawudu jaluta badde ne jarumi ne dakaran soja ne kamar yadda muka ce ya fi ƙarfan taranta lasuru a ni'imal sabigat wa ƙaddar da kuma in ka tashi kowanne ka ƙaddara shi ka yi shi yadda ya dace lokacin da kake ƙera sulken yaƙi domin komi ana son a yi shi a matsayin da ya dace ko sana'a kake ana son itqan kyautata shi kyautata shi sai dai mu hausawa muna da wani banzantar da bai wanda Allah yi mana wanda duk Allah ya yi masa baiwa ya zan a sana'arsa ya yi zara sai kuma ya shiga shigantaka wani tela ne Allah ya hore masa in yi ɗinki ba kowa ke mai da kamarsa ba sai a kai mashi ɗinki ya yadda ɗinkin mutane wata shida tun ana sha'awan shi har a guje shi ya koma kuma abin tausayi wani majini ne wani kafinta ne a fagensa sai ka yi da gaske za ka samo ishi kuma kowa na son aikinsa da an ce za a yi aiki sai ya ce a ba da shigan ciniki to yana shiga gabanka sai ya ta kwalo ba zai maka ba har a gaji a yi watsi da shi ya dawo kuma yana rabbana atina fi dunya hasana bayan ga hasanan ta zo wa mastahsana isti'maluha wa amalu Saliha. Dawud da mutanen gidan Dawud dai ayyuka na gamzam mun baka sana'a na tsaron mutunci na وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون haka Allah yake faɗi game da Dawud a wata aya mun sanar da kai yadda za ka kera rigan sulke wanda zai kare ku barin tsari da halbi a lokacin yaƙi ko za ku gode? domin Allah ya sanar da kai wani ilimin da baka sani ba ni'ima ce ya hore maka wani abin da ba kowa aka hore masa ba falala ce wadda take bukatar godiya ga mahalici fa hal antum shakirin inni bima ta'maluna basir ku sani duk wani abin da kuke aikatawa ina sane da shi ina gani shi na ma fi ku sanin me kuke aikatawa don haka in ka aikata yanda ya dace ka huta idan ka yi abin da bai dace ba to akwai baya da kulli waƙaddin bi wannan sulken ne akan ce addin ulmasamuda kamar yadda abu zu'aibul huzali yake cewa wa alaihuma mas'udatani qadahuma dawudu aw sana'ul sawabi gutubbu Allahu akbar Allah ka datar da mu ci gaba mala wa ni مدور عاشا ورواه وعاشا وعقلنا له عين نعم ومن الذكر من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يدق منهم عن أمرنا نذكره من أباب الصعيد الله أكبر kamar yadda muka sani wata aya tana cewa wa sulaimanu dawo shi sulaimanu ɗa ne ga annabi dawo da sai Allah ya gadar da ɗan annabci da mulkin baban ba kaya ba ba kuɗi ba ba gidaje ba domin annabawa ba a raba gadansu hannu. Ma'ashin al'ambiya la nu'asu ma ku sadaka. Kamar yadda ya inganta cikin hadisi mu al'umman annabawa ba a gadon mu da abin da muka bar shi sadaka ce in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan Allah ya ambaci falalan da ya bai annabi dawo da, sai ya biyo baya da bayanin falalan da abin da ya ba ɗansa Sulaimanu alaihimus salatu sai wali Sulaimanu riha shi ma Sulaimanu cikin mumayyizatin shi Allah ya hore masa iska iska wannan da kake gani وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب تين دي إسكا دبا زي ومشي إسكا تكيش الله أكبر ashe ba yau aka so matashi sama ba kuma har gobe ba za a samu mai tashi sama ba irin na annabi Suleiman, sai dai a yi ƙarya ashe iska ke kai ni harami ina sallah tabiya da ni ta masjidin nabawi in ila asar sannan ta dauke ni ta kai ni kudus in yi ba. ya zama zindiki ya sallah saboda kaku ce ba ya sallah sai ya ce ai a maka yake yi ولسليمان ريح غدوها شهر ورواحها شهر Allah ya hore ma annabi Sulaimani iska in ta tafiyan safiya yana daidai da tafiyan wata daya in ta yi yammaci yana daidai da tafiyan wata daya daga fitowar rana ma'ana zuwa fadawanta idan aka hauta za ta kai ka inda mai tahiya na ɗabi'a ba zai kai ba sai bayan wata biyu sai bayan wata biyu wannan ni'ima ce falala ce wanda Allah ya yi annabinsa Sulaimanu saboda shi an ba shi mulki sosai kamar yadda za mu gani a ayoyi akwai wata kissa in ta inganta ana cewa yana da waziri wata rana suna zaune sai ga wani mutum mutuke ke hutuke ke mai ban tsoro ya leƙo majalisan annabi Suleiman ya yi sallama ya an samu shi sai ya fita. Can ya sake lekowa ya sallama sai ya fita ba jade ba sai ya dawo ya leko ya sallama sai ya fita sai wazirin ya ce kai bawan Allah nan in ya zo ya shigo ya sallama ni yake zura ma ido wai wane ne sai ya zambu shi ya fi kallo ko shi yake kallo ma sai ce ai mala'ikan mutuwa ne mala'ikan mutuwa da Allah ta sa iska ta ɗauke ni ta kai ni tsarken sin ni ba zan iya zama kusa da mala'ikan mutuwa ba ya eh, haba ci a ni dai alfarman da nake son yanzu a yi mun kenan ya sa iska ta ɗauke shi ti ana jire shi sai ga mala'ikan mutuwan nan ya ɗauke rayuwarsa bayan wani lokaci sai mala'ikan mutuwa ya dawo majalisan Sulaimanu sai ya ce lokacin da na zo na ɗaya da na biyu da na uku wazirinka aka ce na ɗauki ransa lokaci ya kusa na zo sai na gan shi a nan ni kuma a birnin sun aka ce na ɗauke shi Shi ne na fita na gaje ne na dawo na sake duban shi na gaje ne na fita na sake dawowa na dube shi na ga tsawon lokacin da ya rage kawai wanda zan je can ne na nufi can lokacin da na isa wajen tuhuyan ta zurumi na same shi kawai gashi tukun yana jirana sai na kwashe kayana wala ta dami nafsu da ayi wani ana zaune da shi lafiya lau sai ya kafa kafan zuka shi fa ikwaza shi shi shi nan ko zai kai kanshi inda mala'ikan mutuwa za ta dauke shi wani sai ya je ikon ake ɗauka. wani kuma a hanya akwai inda Allah ya haddade kana zuwa nan ka gama ci gaba هذا هو الله هذا هو الله ولسليمان الريح بدوها شهر ورواهها شهر وأصلنا له عين القطر kamar yadda muka tsore ma babansa bakin ƙarfi shi kuma mun hore masa tagulla annuha yana sarrafa ta shi ma yadda ya ga dama yadda bukatarsa take so don haka yanzu a yi kayan ƙahau a yi kwalliya ma gida ko majalisi ko masallaci ko wani abu wanda dai yake son a yi kwalliya da shi da irin waɗannan kayayyaki na ado cikin baiwa da falalan da Allah ya yi masa wa min aljinn man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbi akwai aljannu wanda Allah ya hore masa suna masa hidima duk abin da yake so sai ya ce aljanni yi kaza gina gida kasan kuma an ce aljani ya gina gida sai kai wannan gida kamar aljani ya gina haka kake jin muna cewa gina mana masallaci yi mana kaza yi mana kaza kamar yadda aya ta gaba za ta nuna mana daga mulkinsa ba na mutane ba ne na aljannu ma ya suna ƙarƙashin shi baya ga aljannu dabbobi na ƙarƙashin shi sai ya ba su umarni suke yi bayan dabbobi tsuntsaye ma duka suna cikin rundunansa kuma yana jin zancen kowane dabba kowace dabba kowane tsuntsu kowane aljani dubbai wanda Allah ya yi Sulaimanu ne sai yanzu ka in ya tara baka san abin da ya ba shin yana cewa ka tashi a yi sallah ne koko yana cewa ana firgita ni da wuka ana wuce da ita ta gabana ne baka sani ba ko yana cewa tun da ka kama mun matata ka yanka nake cikin gwagwaci bai kamata ba mai gida kai mun aure aka sani ba mai kawai yana cara amma shi yana jin maganganunsu suna taɗi ma sannan shaidanun nan da muka yi magana aljannun nan hatta shaidanunsu kasan mai ƙin Allah a aljan shi ne shaidan to su ma yana sarrafa su yadda ya so kamar yadda wata aya take cewa akharina muqarranina fil asfar hadha fam famnum am amsik bi ghairi hisab wadanda suke shedanu a cikinsu. sai ya sa su a sanka ya masu tabaibayi ya masu tarnaki ya masu mari Allah ya ce baiwanmu ne ga suna abinda duk kake so ka yi da su ko ka rike su ka ci gaba da ɗaure su ko ka sake su sai abinda ka ga ya dace mun ba ka izini waɗannan aljannu da suke hidima za a faɗi nau'in hidiman da suke yi wa mai minhum an amrina duk wanda ya ce ba zai ɗa'a ga umarninmu ga biyayya da Sulaimanu ba. Domin Allah ya ce kaza yake so ko ta hannun wani ne aka ce kai masa kaza in ka ƙi yin masa in ɗa'a ne ga mahalicin. Ai Allah ta'ala da ya ce wa ƙaba rabbuka Allah ta'abudu illa iya wa bilwalidaini ihsana. ba kawai don sun haife mu ba ne ba kawai don sun yi hidima da mu a lokacin da ba mu iya mu hidima ba ne babban matsalar ita ce biyayya ga umarnin Allah saboda haka da iyaye za su haifi abin da suka haifa da haihuwarsa su ƙi jininsa su jefa a bola Allah ya ƙaddara matsan na rayuwa ya rayu kullum hantara da kantara da zagi da tsinuwa wajibi sannan ya kyautata musu a duk abin da zai iya kuma ko da su ne sarafin kacici a duniya kai kuma sarkin imani a duniya kyautatawa Allah ya ce kai masu ciyarwa shayarwa tufatarwa wajen zama mai kyau je ka gona ka tafi wajibi ne ka zo kai mun kaza ka zo kai wajibi ne ba ni kaza kana da shi ka bayan wajibi ne tare da suna yankan naman jikinka suna tsotsan jininka suna kurbewa biyayya ne ga Allah ‘ya'ya mu kula abin ba wasa ba kada mu yi da za mu kife mu karye gida uku wuya ya karye hijji ya karye kwankwaso ya karye ai ka zama kuma ciko Allah ya kiyaye mu wa may yazgh minhum an amrina nuzikhu min azabin min azabis sa'i. duk wanda ya kauce bebe umarninmu ba za mu ɗanɗana masa azaban wuta mai bankarewa Allah ka kare mu me suke yi يعملون مما أدرك معدل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور الله أكبر ayin yin kullura ayar da muka gama magana ta nuna wa min aljinni mai amalu baina ya bi izini rabbi an kawo suna masa aiki ijimala ba faɗi kowane irin aiki ba ne amma ayar da ta biyo baya sai ta zo tana tafsili يعملون له ما يشاء الجنة duk abin da Sulaiman alaihi salam yake so shi suke yin masa ku yi kaza ko ku je ku kaza ko ku samo kaza ku yau kuna son ku yi nitso a teku ne ku ɗebo mun lu'ulu da murjani ku ina son ku gina kaza sabuwar fada nake so masallaci gagara kwaikwayo nake so ga yi nan dai min maharibu akwai masu gina masallatai mihrab akwai masu gina kyawawan masauki da gidaje annabi sulaimani da ya ce a yi yanzu za a yi kuma a kawata shi fiye da yadda kake tsammani don shi sarki ne ya roƙi Allah kuma Allah ya ansa Allah ka bani mulki la yanbaji li ahadin min ba'di wanda bai dace ba wani bayana a bashi irin shi Yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama shaidan ya ce ba dan addu'an sulaimanu ba da na kama ku shi gaban ku kuru-kuru ɓarawo يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل kuma suna yin masa kayan ado tamasil a nan ba ana nufin gumaka ba ne a shi annabi dawud ba ma ɗansa ba suleiman in kana bibiyan ayoyin Allah ai ya gabaci annabi Musa ma ya gabace shi saboda haka ba dogon zango sosai yake da shi ba yana cikin bani isra'ila ne kuma a bani isra'ila ma ya zo bayan annabi Musa kamar yadda waccan aya da muka ɗan yanko ta sai bayani. Domin ta soma da bayanin min ba'adin Musa ne. Don haka Allah ya haramta bautan gunki kuma ya haramta sassaka gunki ko gina gunki. don haka ba cikin addininsa ba ne wani ya ɗimuwa ya ce minta masil yana sa aljannu suna yin mashi gumaka gine-gine ne da sura ƙayatacce da kuma wasu abubuwa na alfarma masu ƙayatarwa misali za a yi kujera sai a yi ta ta musamman da kayan lu'ulu'i da murjani da bol da menene da menene wanda ba ka iya samun irin ta a wani waje waje ne sannan da wasu akusa an san akushi wani fangame min daro ne na cin abinci Allah ya sufanta akushin kal jawabu kaman ku diddiki akushi ai muna da wani wata ku diddiki da naga an kama kike ta amma kike kowa ya yaki naki ana ce mata akushin kuwa. ba nisa daga nan ko akushi nakan ce mu 'ya'yan tsofaffi ne na tashi na ga wata kakata mahaifiyar mahaifina tana ci a akushi ne eh ice ake sassakawa a yi kwanan cin abinci da shi duk da ban dade da ita ba ta rasu amma dai na san wannan to shi akushin da suke masa kaman girman ku diddigin anguwanku kowane akushi to kai wannan rindina nashi in ba da taimako da aikin aljannu da izinin Allah ba ina za a ciyar wa kudurar rasiya don haka tukwanan dafa abincin a kafe suke eh, sai a sa tsani a hawa tuka abincin da za a kwashe a sa malmalan a kududdufi aku shi mai girman Ka kasan tuki sai dai aljani eh za ka ci tuwon aljani ke eh, inda irin tukin da suke yi na annabi sulaimani ne amma samun kwasan farko ka ji wani baiwa da Allah ya yi maka imalu eh, ala dawo da shukura wannan ni'imomi da muka yi maku ya ku al'umman annabi Dawud ‘yan gidan annabi Dawud shi ne ahalil ai Suleimanu ake kistansa mun ambaci falalan da aka yi ma Dawud amma mai za ta shi mun ɗan taɓa sannan aka biyo da falalan ta yi saɓi zarce zuwa ga ɗansa sulaiman Allah sai ya haɗe gaba ɗaya ta i'malu ala dawuda shukwa, ku yi godiya ga Allah a zantuttukan a ga kai mutum ne mai godiya ga Allah a halayenka ga kai mutum ne mai godiya ga Allah ba butulu ba a ayyukanka a ga kai mutum ne mai godiya ga Allah duk wata gaba ta yi abin da ya dace sannan zuciyarka ta zama yawan godiya ga Allah jalla jalaluhu kamar yadda wani yake cewa a fadar kumun na'ama minni salafatun yadi wa lisani wa damirul muhajjaba na'am ni'imata ta mamaye ku da fa'idatta kuma ni'imata wata zo ta hanyoyi uku yadi ba na takaituwa wajen miƙa muku sani da halshe na ba na takaituwa wajen ambatanku da alkhairi da ambatan alkhairi ku waddamirin muhajjaba haka a zuciyata wadda take ɓoye ba abinda na ƙunsa game da ku sai alkhairi ana cewa baitin na rabi'ul abrar ne kuma cikin rabi'ul abrar wani susul ahya da kawo baitin imalu ali dawo da shukura annabi dawud shi da mutanen gidansa Allah ya jinjina ni'imar da ya masu ya ce su yi godiya kuma godiya ga Allah yana dawwamar da ni'ima sannan yana haɓaka ta rashin godiya ga Allah yana gusar da ni'ima yana ƙarar da ita لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن la shadi. shi sa hadisin da muka ambata aka nuna yadda annabi Dawud yake godiya ga Allah inna a habbas ila Allah ta'ala salatu Dawud kana ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه هذا مكا أنبتا ماذا فإن أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما sallan da Allah ya fi so salla irin ta annabi Dawud in ji manzan tsira da rahama annabi dawud alaihi salam yakan yi bacci rabin dare yakan yi tsayuwa ɗaya bisa uku na dare sun dare kuma ya kwanta alaihi wa ala na afdalus salati wa atammu taslim mafificin azumi azumin annabi Dawud ka azumce wuni guda ya sha ruwa ya huta yini guda sannan annabi ya yi masa wani kirari ya ce wala ya firru bai gudu a fagen fama dakare soja ne mai ma'anar kalmar eh shuja'un ne la yashqu lahu dan haka ma shi ya kashe babban titi irin annan nan jaluta a ƙarƙashin kwamanda tsaluta kamar yadda suratul bakara ta yi mana bayani haka su suke godiya in an masu ni'ima amma mu hmm, sai ‘yan kaɗan kuma ɗan kaɗan muke gode ma Allah a cikinmu ‘yan kaɗan ke godiya ga Allah kuma ɗan kaɗan a ƙalilin min ibadiyar shakuwa su gode ma ni'iman Allah a da halayensu da ayyukansu sun yi ƙaranci ya sa cikin tsohon yusuf Allah ya ambaci wata aya amma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini mafi yawan mutane biyan da kake kwaɗayin su yi imani ba za su yi imani su yi godiya ga Allah su yi masa jada ba sai ‘yan kalan na amanu wa amilu haki wa kalilun mahu in ka koma su mace iskan dai annabi dawo. shi yasa cikin salafus salih akwai wanda yake cewa wala tastawhash min alhaqqi liqillati salikina wala tagtar bil batil likasrati halikin? kada ka kyamaci gaskiya ka guji gaskiya saboda ƙarancin masu so da jin gaskiya duk duniya a kowane lokaci masu son gaskiya da imani da gaskiya da aiki da gaskiya ‘yan kaɗan ne ƙwarai ‘yan kaɗan ne ƙwarai wani abaki zai gaya maka Allah amma a aiki bai san Allah ba bai san Allah ba kuma kada ka rudu da bata da barna saboda yawan masu aukawa ciki ba ba a sanin gaskiya da yawa kuma ba ana gane ƙarya da ƙarancin jama'a ba ne akwai annabin da zai tashi ranar tashin alkiyama mutum ɗaya ya yi imani da shi har ya gama kira ya koma ga ubangiji akwai annabin da zai tashi ranar tashin alkiyama shi kadai ya gama wa'azi da duk abin da Allah ya bashi na hikima ba wanda ya yi imani da shi ashe don kaga jama'a da yawa ba nan wai ne za a ce gaskiya ta ta layi ko haku ke kasa hake salikina kada ka ga 'yan kaɗan ka ce ba su da gaskiya tunda su 'yan kaɗan ne layi rafu. bi illati aw bi kasrati salikina ko bi illati salikina ha to ko a masallaci ma mutum nawa ne ke son gaskiya eh mana mutum nawa ne ke son gaskiya malam sai kaga masallaci ya cika dam na rantse maka da Allah in ba a yi sa'a ba ba akwai barawo a ciki ba fa ma na takalmi ba wannan ai mayin waki ne a masallacin katon barawo mai satan miliya miliyoyi kuma a cikin masallacin za ka samu makaryaci ta alasa ba ta kamo ka ba a cikin masallacin kuma a cikin masallacin wani a ran nan sai da ya yi zinama a ballo ta dima dima kuma a masallaci sai ka ga wani maza yake bi ko kuna shakka ne ta abu latahiya sanallahu bina annal khataya la tafu daga cikin ni'ima da falala da kyautata wanda Allah ya yi mana ba a gane mai zunubi da an dube shi malam da an ji kunya na rantse maka da Allah wanda kake daukan shi wali number 1 sai ka kai shi shaytanin ne rajim eh shaytanin bilibasil anbiya'i akwai su akwai su Allah ka tsare muka kare mu mun zo wani gaba ko zango an ambaci ni'imomin da aka yi wa Sulaiman wanda in ka dube shi a yau da za a yi ma mutum ɗaya kawai daga ciki sai ya ce shi Allah ne kaga kana tashi sama iska na kanka inda kake so sai ka ce ana kumul ala kuma alimti lakum min ilahin gari kuma jama'a su ga kana tashi a iska nan za a zo a yi ta maka sujada jib ma ya oh. ko jib ma ya hau yana kallon mutane wanda bai wuce ke kulli kullun ko ba da shi ba ya matsatsake ako ga wanda Allah ya ce iska dauke shi ki ka sai shi inda yake so ka san yana cikin aminci to annabi Suleiman haka zai shimfi da shimfidan ya ce duk aljannu su hau mutane su hau dabbobi su hau tsuntsaye kowa da kowa ma da komi ake so a sa a wannan shimfiɗa malala to iska muna so ki kai mu maka muna son ki kai mu amerika muna so ki kai mu china muna so ki zo da mu itirikiya ce a ce afirka ta kudu kuke so ko ta yamma ya mu a kawo mu ta yamma ya duro da su wanga yadda Allah ke fifita wanda ya so cikin bayi ko to mu koma gare shi sai mu sha ni'imarsa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum na'am muna tunasar da ƴan uwa form na itikafi